الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له أبدا ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala yake ba mu dama kuke samun kanmu a wannan masjidi ne albarka a daidai wannan lokaci ne albarka don ci gaba da karatu littafin mu mai albarka da shi ne na imam yahya ibn zakariya annawawi rahimahullahu ta'ala muna fatan Allah madaukakin sarki mana jagora cikin abin da za mu karanta a yau ma a yau insha Allah ta'ala za mu rufe wannan majalisi ne albarka saboda zuwa Ramadan ya Allah ya kai mu bayan Ramadan muna fatan Allah ya nuna mana Ramadan kuma ba mu ikon amfanuwa da abin da ke cikin Ramadan mu da ke gaban mu ba mu ne gajere za mu karanta shi gwargwadon yadda lokaci ya yi mana abin da ya saura na lokaci kuma za mu yi lokaci akan azumi don ba za mu shiga wani babu ba sai kuma bayan abu ba sun Allah ya rika muna fatan Allah ya mana jagora a yau insha Allah ta'ala darasin mu zai tashi kan babu jawazi la'ani ashabul ma'asi غير المعينين babu da ke halatta la'antar masu laifi ba tare da ta ayyana wani da wani ba don kasan wasu mutane na yin laifi laifin nasu ya bunƙasa ta inda ya zama gama gari yana cutar da al'umma yana cutar da samari maza da mata yana cutar da al'ummar musulmi a kowane bangare kana iya cewa allah ya alci masu abu kaza ba don komai ba sai don munin aikinsu da kuma munin su amma ka ware wani da sunansa ka la'ance shi wannan shi ne muka karanta a baya annabi sallallahu alaihi wa sallama bai buɗe mana wannan kofa ba bal ma shi da ya aikata hakan Allah ya kwabe shi akan haka saboda haka ba ka kiran sunan mutum ka la'ance shi amma aikinsa tana iya cewa Allah ya la'anci masu kaza kuma kuma ya zama to ka ba wata gudunmawa taka kafin la'antar da biyo baya a ɗabi'ar musulmi kafin ya gudanar da mummunar hukunci a kan wani yana da kyau a ce ya bi matakan da ya kamata kuma ka duba a yaƙi na musulmi da ake tunkarar kafirai kangararru a fagen addinin allah idan an tura mutum ya yaƙe su duk da an sani an yi mu'amala da su an mutu a har ta kai ka sai an yaƙe su to farkon abin da za a gaya wa jagoran yaki kwamandan yaki falyakun awwalu ma tad'uhum ila al farkon abin da za ka fara yi shine ta kira su zuwa musulunci fa ina ata'u in sun yi ma biyayya to shikenan sun kara dukiyoyinsu da jinin amma in sun ki ba to fasta'in billahi ala qitalihi da nemi taimakon Allah wajen yaƙan wannan shi ke nunawa kenan idan akwai masu laifi a kusa da kai masu aikata barna yi ba da gudun mawaki mutu wa'azi ba don ka ba da gudun mawaki mutu wa'azi abu ya gagara to kana iya amfani da wa'annan hadisai da suke nuna halarcin la'antar wanda ya aikata wani aiki wanda yake ne ke cutar da al'ummar musulmi zana iya cewa Allah ya la'anci masu yin abu kaza Allah ya la'anci masu abu kaza ba dan kuma ba sai dan an mutu ba a ji an ji hankalin su ba su ba malam yace qala Allah ta'ala ala la'natullahi ala adh-dhalimin kaga nan adh-dhalimin wanda ya zalunce ka wani ne ya cuce ka wani ya maka ha'inci wani ya fitar gunka ya dake ka ba ka cewa Allah la'antuwa ne sai dai ka ce Allah ka la'anci azzalumai masu zaluntar mu su danne mana haƙoƙi su hana mu abin da ya cancanta wanda ya biyo ta hannun su namu Allah ka la'anci su Allah ka musu kaza Allah ka musu kaza amma sai zama to ka gudanar da wani aiki da zai nuna cewa ka yi iya naka hoɓata sannan idan kai akwai nasu haƙƙin a kanka to ka yi ƙoƙarin kitar da naka ɗin to da kare zama kai ba kai yi naka ba kuma kana la'antar wani bai maka ba kamar yadda muke la'antar shugabanninmu saboda sun yi zalunci mu kuma zai yi wa musu biyayya irin wacce aka ce mu musu ba annabi sallallahu alaihi wa sallama ya gaya wa sahabbai da ya kunu ba a ji azara annabi sallallahu alaihi wa sallam ya gaya wa sahabbansa bayana lokaci zai zo da za a yi shugabanni yan babakere azara masu wawaye dukiyar al'umma su bibita kansu da ka auna ne yanzu sai ka ce da su a ciki sun zai taka ciwon da a hankalce inda kullum ne ba na gidansa zai ci miliyan sai ya tsara rayuwarsa bai ci wannan kuɗin amma ya tsara wani ya ji ya zuba su a wani drum sun yi tsafa lalace za a yi zamani cin wannan to yana faruwa sabai suka ce ba ma za ta amuruna ya rasu da me za ka umurce mu ya rasulullah sai ya ce fa ku haqqan ladhi alaikum yake haƙƙin ku haƙƙin shugabannin nan da ke kanku yi kokarin ba na musu biyayya da da'a wa sallallahu alladhi lakum ko ko da Allah ya kwato muku na ku abu amma da ke kula da ba ya ce ku mutu dawaye ba ya ce ku yi zanga-zanga ba me ya ku yi ku ba da haƙƙinku a matsayinku na mafiya? ku sai ku tabbata cewa an tuma zumun ku da ku aji kuna iya ƙoƙarin ku ba da haƙƙinku ana kuma da ku da lokacin da kuka yi addu'a Allah zai amsa domin Allah annabi sallallahu alaihi wasallam yace ittaqi da'watal mazlum a duk tsoron addu'ar wanda aka zalunta ya biya ya yi aikin da ake aka dora masa kuma aka zalunce yau da muna kiyaye haƙƙoƙin shugabanninmu wallahi mun gaya wa Allah zalunci da suka yi mana ba tare da ɓata lokaci ba za mu gani so nawa ma'aikatan gwamnati suke zanga-zanga suke yajin aiki haƙƙoƙin su baya fitowa me yasa saboda su ma ba ta aiki wani an ce ya tara ya ce sha biyu an ce ya tashi hudu ya tashi biyu wani ya yi sati bai je ba ga sunan abubuwa da yawa kai da malamai ba ita zuwa wani ba ya shiga aji ba yana ji an buga karawa sai ce bari kan kara mutu goma a'a bari bari ta kusan ta ko ya ce dan yi wani shi ta ko ya ce na na dan sai ta yi ta ko shi yana so a ta kwazo masa a sa abu ko shugaban makaranta ko shugaban kasa ko shugaban daukar zuwa ko da fata mai zuwa in an ce a yajin aiki ya tsani ya za a yajin aiki sai a yi yajin aiki a gaji da zama a yi tattimuwa da sauransu hakkin mai fito ba a zuwa yi wani aranji mai nasarya a kuma koma da aka dai idan an zalunce ka ya zama sai eh, an zalunce ka daga gaske to a nan kuma ka yi ya kokari ka bai samu ba to kana iya a addu'ar ka kace Allah wanda ya zalunce ni kamar kaza da kaza da ai ko kai wasu addu'o'i na narkon azaba kai masa ko ka ba daga cikin addu'o'i ne kun yi Allahumma dirbi salihina bil salihin wa akhrijna min bayni salihina qalimin wa haka yake waɗannan Allah ya yi amfani da su annabi ya amfani da su ta'ala فأذن مؤذن بينهم اللعنة الله على الظالمين وتم هذه الظالمين أكثر wanda ya san shi azzalimi ne to Allah ma ya yi addu'ar la'anta akan azzalimai to da haka kaga ma ake tunda Allah ya riga ya masa wannan in an zalunce kan ma ya Allah tana kansa ko da baka ji Allah ya la'anci shi ba amma dai Allah ya baka dama an cince ka an zabi ka ka yi addu'a a kan wanda ya zalunce ka amma kai hakuri to Allah zai iya canza maka kuma da wanda ya yi wannan domin hakuri abu ne babba mai daraja mai kima shi sa Allah ya ce inna ma yuwaffa sabiruna ajrahum bi ghairi hisab da وثبت في ai أي صحيح bukhari أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لعن الله الواصلة والمستوصلة ولا حديث هنا للفيل wani lokaci an samu daga cikin magabata wani na wa'azi ya kawo wannan hadisi ya yi na bayani wata mata ta zo ta ce ka faɗi waɗannan abubuwa ka Allah ne ya la'ance ni kuma na karanta alƙur'ani ban gani ba in dai kin karanta alqur'ani da gaske to za ki gani domin mai domin Allah subhanahu wa ta'ala ya yi umarni a cikin alqur'ani wa ne wannan wani waya na waye ne a nan yake ya faɗa Allah ya faɗa cewa a bi annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ya faɗa a bi manzo inda Allah ya ce a bi manzo sa to annabi ya la'anci wanda ya yi wannan inda ko Allah ya ce a bi to ke da yake kamar ya faɗa cikin alƙur'ani wannan la'anta la'ana Allahu al-wasila wal mustawsila wal namifa wal mutanammifa wal qashira wal mustabshira wa'annan Allah ya la'anci sun ne na mata alwafila bai kara gaji ba ta da gaji ne ta kara annabi wata rana wata mata ta rubuta zan aurar da yata kuma Allah bai ba ta gaji ba domin gaji a gangamace wani abun ado ne wani abu ne mai kyau wani abu ne da suke wa junan su hasada a kansa zan iya kara mata da wani na irin na karfi irin na dabbobi irin na wasu abubuwa za ki kare da zan iya karawa shi ne annabi ya ce la'ana Allahu wasila me kara karawan Allah ya la'anje ta wal mutawfila da wacce ta nemi a kara mata kaga wata da za ta fa karawan Allah ya la'anje me wa? wata kuma ita za ta ce a kara mata ita ma Allah ya la'anje ta ba annamisa annamisa sai masu buɗe haƙwara don su yi mushirya Allah da yi da mushirya ba sai ki kokarin ki je gun wanda za su sa wani abu sai sun buɗe miki haƙora an samu ga ni shi ma nau'i ne na ado da wanda Allah ya ba haka kuma alƙashira masu canza launi masu bleaching kenan inda zai shafa wani abu ya dawo fari mai haske wani ma sai ya auri mata ba ka yi kokarin ya mai da ita fara ba a wa miji biyayya a irin wannan duk masu irin wannan Allah ya lafi to sai ka san wata tana irin wannan to ba ka kiran sunan ta Allah ya lafi wani ba su ma ka san tana irin wannan zainabu ka san tana irin wannan indo ka san tana irin wannan zai zama to kana faɗan sunayen su kana iya a ah. iya na ka wa'azi idan ba su ji ba sai ka karanto sai ka karanta wannan kana bayani ya za ka la'anta ke jira ki ba Allah ya ce wa fila bai kara gaji kuke kara kuma ni ban jira su yaki ba na nisa da yin jijiya in kina yi ban jira su ba kawai jira mai biliki in kina cikin gaba kana wa'azi ka kana cinye wasu biliki kaga ba mai zuwa ya tuhume ta cewa ta tsaye ne amma ka kira suna ta wannan kuma ta yi abu da shirya ba ta ta ko ka je kan su mangwanin kiwa ya zama ka yi wa'azi ka nuna musu hatsarin yin wannan abu ka nuna musu laifi ne ta yi iyalin ka ba su daina ba kawai yanzu ma abun yaduwa yake waɗanda ba su da ra'ayin abun su suna shiga ba wannan ka iya musu kiwa ka yi wa'azin masu liwa su kayi kayi an ji ajiyar kana ya duniya wa duk wani mai ruwa duk wani mai hanzar duk wani mai kaza duk wani irin wannan jajanci duk kayi an ji ajiyar kuma suna lalata matasa kanana da manya duk ka samu sun shiga rubutun hayaniya mun kasan mutane suna irin wannan tana kuma iya zama da su to kana iya karanto musu kana iya kuma nuna musu a dunkule cewa Allah ya la'anci su kaza Allah ya la'anci masu kaza mutum ya ji hauki to kaga ya san yana yi ne kuma ya ji sai dawo hankalin sai dina amfanin wa'azi kenan وأنه قال لعن الله آكل الربا kana da wani aboki dan kasuwa ka san mu'amalar sa da yake yi ka masa wa'azi ya ce dena shi ma ka je kana shi ya gaya masa ko kuma yana zuwa wa'azi ka faɗa a wajen wa'azi ya ji ko yana zuwa masallaci an yi sallah ka ce to zan ɗan yi mana nasiha jama'a ka yi nasiha ka gaya wa mutane to da haka ma ci masu jerawa ne Allah ya jere kuma masu jerawa ne Allah ya mutu kaza to da ka yi yayin ka wa annahu la'ana al ya da ji masu hotuna hotunan nan mun sha faɗa malamai sun yi safari hotuna irin wannan kyamara da hotuna masu gumaka masu inuwa an yi magana a kan masu gumaka wannan kaulan wani sun yi suna inuwa malamai sun yi jima'i a kan haramcin su amma irin namu na kyamara ko shi ne aka samu masu tajallus sun nuna duk ya shiga cikin la'anci wasu kuma suka ce an ah, dai akwai larura ba laifi wasu suka ce gidan makaruhi ne amma barin daɗi dama asalin makaruhi nan magana ta tsoro aula zai da yi saboda mai kai kuma amfani da mai a ciki ba na amfani in kanka ne ka san kanka mai amfani daga kanka kullum ka ɗan ko ga kanka mai kira ka yi ko wani ɗan ke zai ganka daga ta tana yaro daga ka a cikin mota daga kai da wata zai tinkaf daga ta kayi kaza ai ba karanci ba wannan me ire iren ne waɗannan sai daga abubuwa ne wanda ba wani amfani a in ba larurar ba shi sa ce usamin ya ce da mai makaruni da mara makaruni in ba wata dalili ba da ya sa ka yi amfanin sa ba yi da yawa misal ku auna barin sa shi ya bi amma abin da kai shi yanzu za ka iya samu wasu gudun na ahalin suna za su yi wa gane hoton ahalin suna kowace suna ce ta gaya musu aiwata har a samu ne wadansu ya kawo ne kawo misali a wani wajen annabi ya ce la'ana Allahu man zayyana manala haq Allah ya la'anci wanda zai canje iyakar kasa mun sai fili mun yi iyaka wani sai zai matso da shi gefe don ya tsara da sani sani guda na mutum in ka a fili Allah subhanahu wa ta'ala zai ja ka daidai wannan wajen har zuwa cikin jahannama ina da kuma wanda zai ci fili gaba daya ya sayar ma wani firji ba fili bayan watanni ya zai zai yi komai wata sai zai sayar ma wani kuma kuma kai ne kiki zai sake zagawa in yi hanyi na wani mai kuma wani na wani da gaba a kama sa ne da yawa suna haka dillalai suna haka ina da kuma an ce dan da wuri ba ka dan matsa da jara na da shigar da na da cikin na wani a dan samu tafi da ya biyu haka ga dan ka ya ce Allah ya lalace ne wannan a wani wajen kuma yake manaran an ai hududa wa annahu qala la'ana Allah sariq yasriqu al-bay'a Allah ya la'anci farawo farawo da zai saki daidai da kwai kaga wani sai a je wajen ibada a zo masallaci an zo halka an zo daukar girmi kai ma kai shiga masu daukar girmi mutum na fita kawai da mutakarmin sa ne dan kyau da daga wani kamar ruwa cikin nan wannan bai ana bangara jin kamar ruwa ka je a wuta da أو كم كتجار نجوم فأنت نجدار ماذا نجوم wannan yana nuna kaga tsantsanin abu da za ka raina ka sata annabi ya yi addu'a ga masu yin irin wannan yanzu ba abin da kai ki wallahi sai mutum ya je yana da wasi wani ya yanke masa da ɗakin Allah ba ji ba kawai ya makurar sallah to kai ka je kana tsawa bi kawai ka nemi da kan ka rasa wani ya kewa ma haka abin ya kai yawo rayuwar mu ta kai ga na ta fada huta ta masallacin ba a hula ta ta daina amfani ka kai ka ba ta amfani ba ba za ta daɗe a masallaci ba balle moda ta yi wata ranar tafiya ka san me za a ke huda moda ba da ruwan ya rabu ba ne don kasa ta ba ba ta rike ma yi ba dole ka banta haka wani rayuwar mu ya nuna ba dole sai an haka kuma mu wanda ta masallaci sai an sace bari an kuyi baya dama dole kuma ta fesi wannan da ya Allah yana annabi yana ji masu zata kuma sun shiga wannan qal la'ana Allah man la'ana walidayhi nabi ya ce Allah ya la'anci wanda ya la'anci iyayensa ko kala an su dare ko kala an na wani ya yi sanadin kan. naka tana iya zaki wani shi ko ya zaki ka. wani ya tashi ma zaki sai ya ɗauko asalin ma tushenka sannan ya narka musu azaba da la'anta da zaki kuma kai ne sanadi wala an Allah man zaba alilahillah wanda ya yanka ba don Allah ba yanka ba don Allah ba suna abin lura ne sosai domin yanka ba a yi fi don Allah Allah kaɗai shi ne ake mata yanka za ka yau ko ta bukata za ka ta je kun malami a samu cikin addu'a ya ce a ah, addu'a ba a yi haka ja su da jini ka gane cewa boka ne ka rabu da ko kuma tsawon ɗanka da wani in yanka domin sa ko da annabi ne wannan bai ce mun kuma ai mun taba karanta man dakala nara bi duba wa man dakala aljannata bi duba wani ya shiga aljanna saboda kuda wani ya shiga wajen kuma saboda kuda saboda haka ne za ta yanka abu daidai da kudan da niyyar ta da karun ila wani allah kai shirkun akbar annabi ya na aljimi wannan وأنه قال من أحدث فيها حدثا أو آوى محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين wannan a garin makka harami kenan haramin makka man ahdatha fiha hadathan wanda ya kawo ko ya aikata wata barna aw awa muhdisan ko wani ne yake barna ka taimaka masa فهو الأجل جعلت دارا مسح فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين هذا جدي وإن باب سنة يسيبه فيه sifan mai kaza sifan mai kaza sifan mai kaza ya rage na mutum in yana yi tijara wa annahu qala allahumma al'an وعصي عصوا الله ورسوله وهذه ثلاث قبائل من العرب wannan kuma gungun wata kabila ba wai wani mutum ne mu'ayyan a cikin su ba waɗanda suka haɗu suka cuci manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya sa su gaba ɗaya cikin la'anta saboda sun haɗa kai sun cuci addini kaga ka ana iya samun gungu na jama'a wani abu baka ware wani daga cikin ka la'ance shi ba amma ka la'ance su gaba daya kamar yadda ya tabbata annahu qal la'ana Allah yahud ittakhadhu qubur anbiya'ihi masajid wannan annabi ya faɗi wannan a ciwon sa na karshe don ma kada wani ya zo ya je daga baya annabi ya ba da izinin a je kabarinsa a yi masa ibada a roƙe su ya yi wani abu ko a roƙi Allah a kabarinsa ne bai ba da wannan koma ba yake la'ana Allah yahud ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid su mai da shurin sallah wurin ibada wurin ganawar su da ubangiji subhanahu wa وأنه لعن المتشبهين من الرجال بالنساء والمتشبهات من النساء بالرجال har kuma nabi sallallahu alaihi wasallam ya la'anci an dauri masu kama da mata wajen magana wajen tafiya wajen sa kaya haka kuma ya la'anci mace mai yin irin wannan ita ma ta yi murna ta yi murya irin na maza ko ta rika tafiya irin na maza ko sa kaya irin na maza ko wani abu da zai nuna ita namiji duk masu yin wannan sun shiga cikin la'antar Allah subhanahu wa ta'ala kaga duka dai sifofi aka yi amfani da su aka da al'umma cikin irin wannan aiki don me don duk me yi zai shiga ciki kuma abin zai ta tafiya ila qiyam sa'a wanda yake nuna hikimar ululul islam kenan ila da wa abadiyatu al-muslim zai dawama har abada ما لا يتوى جميع هذه الألفاظ في صحيح يوم الجباء أيضا أن حديثا منذ لسنة أتكون كتاب صحيح البخاري وبعضها في صحيحي البخاري ومسلم وتكون صنع البخاري ومسلم وبعضها في أحدهما وتو البخاري وتو مسلم وإنما قصدت الاختصار بالإشارة إليها قال يا أخي كوي نقول إلى ما هل منك من فندان الحوالي ma ishara ka gani kuma dama larabawa kan ce allabi ya famu bil ishara mai hankali yakan gane daga an dan nuna masa ba sai mai da daki ba ke wata alku mu'zamaha fi abwabiha min gida alkitab insha Allah ta'ala ke mafi yawan su akwai babukan su masu zaman kansu zan faɗe su in babukan su ta zo da ikon Allah subhanahu wa ta'ala wannan babi shi ne babi na ƙarshe kuma shi ne babi da za mu daga aya a kanta abubuwan da muka yi a baya na rayuwarmu gaba daya suna roƙon Allah tsara wata ala ya yi mana kuma saka mana da alkhairi kan abubuwan da muke daidai waɗanda muke kuskure Allah ya yi mana da kuma babu yin gyara su ana yutraku kulluhu la yutraku kulluhu abinda baka samun duka ka karka bashi duka kai abin da yasa ramadan wata ne ne albarka baya bukatan bayanin ne ramadan yaron da bai taba azumi ba ma an ce masa azumi ya zagayo yana iya sanin cewa wani lokaci ta musamman ya yi. babban abin da za ka yi tunani da izina da za ka ɗauka a kansa shine sur'atu inqidai ajal saurin karewar lokaci kwana kwanan nan muka yi ramadan yanzu kuma ga ramadan ya kwanan nan yau za mu yi darasi kan ka hankara wani sai a ce masa yau za ka wani jirgin ya musali sai ji abu ya mai sauri har lahadin ta yi da haka har shekarar ta zane wannan ba abu da yake koya maka illa التدابير قائبوا وقدموا في قرآن كما الدعوة قوة الإنجيلي جدد دعوة وجد أنفان للغنى لو كنت أعطى شيء كانت مداما في قرآن أنفان رمضان يعود مقا ونياوي لعل باير رمضان ديوكي ونهاية الكول إن شاء الله باير رمضان ya kamata in dage da azumin nafi gido da nafi biyun salloli da na koya na saba da su a ramadan ya kamata ne amma ce kan yadda ya alkawari ba kuma zai nera ba la'alla wani ya cika alkawari la'alla wani yanzu ne ma ya cika na fai alkawari ta gane ramadan ya zo ko azumi ne mai mana lafiya ba mamaki ba ne wani a ce maka tun daga ramadan sai yanzu ramadan ne zai yi wani azumi ba mamaki ka wannan ya tabbata ya yi asara mai yawa a rayuwarsa saboda haka abu na farko ka yi azama da niyya mai kyau cewa wannan wata na ramadan za ka yi kokarin abincinsa kamar yadda allah yake a abince shi kamar yadda Allah ke kwadaitar a abince shi man sama ramadana imanan wa ihtisaba wannan su ne sharadi ka da imanin Allah ne yake ka yi ka don neman yaddar Allah bukira lahu ba ta kaddama min zalbi kuma da haka yi kiyaye wani kuma Ramadan wata ne na aikin alkhairi ittaqun nar wa law bi shiqqi ta tsoron wuta ko da bari da biyu in sha faɗa mutum ya yi ƙoƙarin yin alkhairi ko ya yi kada ka raina wannan littafin imamu nau ya kawo mana da yawa la ta hakiran na minal ma'aruf shay'a kada ka raina aikin alheri ko ya yi yi kokarin yi kada a san da aikin alheri wani ya sa hango wani ai da tuwa na aji da tuwa na aji wani ma na da kaza ya ci kai ne kai a gida na ka yi domin an tambaya kan isa ma da suna game da aiki da kuɗi wanne ne ya fi falala ke turbin mutum ƙoƙarin mara shi ba ɗaya da shi ba ka ɗan ɗan ne amma ka iya nasiya sai ka yi wannan ya fi lada a kan ne shi mai yawa ne yi yin ne ba sun ya yi mai amma duk da haka ba kowa yake yi wani zai ba da ɗan kaɗan kuma ya zo ya nuna ƙaba ma ya yi wani abu Allah ya ce wa amma kalilan وأبدع فكان لك أيما أمالك أخيرا من أيوانا يسأل الله لا تكتبوا صدقاتكم بالمن والأذى قول معروف ومغفرة خير من صدقة يدفعها على gaya mutum magana mai daɗi ya fi a ce ka masa alkhairi kamar da aikin alkhairi na ramadan yana bukatar aikin kuɗi ne domin ana bukatar abinci ba kowane iri ba ana bukatar taimako akwai gajiya akwai ɗawainiya wanda ba kowa yake ma iya dakewa ya yi aikin da zai samu abin da zai fita ba da ko tsawon ba wani sana'a ta kankanci ne ramadan ya zo zai rage masa karfi saboda haka sai an dage a taimaka isa an gaje sau za ka gane inda suke ke aiki bayan Allah ba su ta samun ladan da ba ba wallahi sai ka je ta za ka yi mamaki za ka sha mamaki masu kudin da suke kashe kuɗi su je su yi umra da Ramadan wallahi ba sa ɗauko wannan darasin su dawo kawai sai dai suke ce a ah, kaga inda ake neman aljanna ki ba wani neman aljanna ga kuma masu neman kuma ya ce faɗa mara ko a ramadan ne waye zai dafa abinci ya kira ka kaci kuma yana goye maka yana roƙon ka da lallami sai Allah gobe za ka zo za ka zo bai kamar alkawari ba za ka zo ka ji ba shi abin da yake kokarin kenan za ka zo wallahi sai ka wuce yau aka fara azumi aka yi tura a masallaci wani ma kiran yake bayarwa dan a zo gobe kun ci abinci ya fi ya raba muku kuɗi biyar goma goma biyar goma nawa ne biyar goma biyar ɗaya dai yana biyar goma kaga ne yanzu a nan wa za ka ci abinci ba su yana ɗaya wallahi wani za ka ci abinci kamar zai yi kuka ka ce gobe ba ban da dafa ba wai cewa kai gobe zan zuma a ban da dafa Allah ya zaga kamar mai kwalla ba ta kuma kira wani ta ce zan zai kai ne ko kuma kai kokari ka samu abu ne ka samu idan wanda ka baka ke sa ya samu lada amma sai ga masu ki dare da ya ce ma ba ya ce tun da na fara zuwa umra da azumi yau shekara kaza ban taɓa baki ba amma ne koyo tsaya wa mutane ne mu da ba bai koyo dafa kunu a ta ba kaga wannan ai damuwa ne ya kuma ya samu lada da Allah ya yi wani mai dawo saboda haka wallahi mujahid wanda zuwa ba ne da wallahi sai ya ce in za ka ba mu cikin abu yayin da baki kana ba da ladan azumin da yayi ba an da kuna a ah, da ladan ba kuma ce gwagwada wannan ladan kai ma an baka ga kuma naka ga na ya ga ya mi yi tsakiyar da uku kayan uku tsakiyar da uku kayan uku to waye san adadin wanda kake ciyarwa a da aiki wani zai kwantena duk rana ta gama ma ne kare kwantena talatin kenan ba babban kasan bukatar na ne ke cika sha kwantena mota ce kwantena wadannan akwai abinci a kwali da kwali daya yana da abu na gida akwai ayaba a ciki akwai apple a ciki akwai lemu a ciki akwai kaza a ciki akwai shinkafa a ciki za a ba goma akwai wannan kwali. jima akwai wannan kwali. inda za ka yi ta zuwa ma murna ake kana zuwa da ba ba da tsanarka yana da kyau masu cimu a mana sosai don abubuwan da ke ba a kai a cikin Allah ka canja masa da wanda ya kai na wannan azumi da muke da Allah ka sa mu da cikin waɗanda za su ɗauka da alƙawarin cikin da waɗanda ake yantawa cikin wuta Allah ka sa na cikin waɗanda za a yanta mu da gaskiya Allah mu na roƙonka ka ƙare da rai da lafiya da babu ikon yi maka abin da kake tantar maka Allah yana roƙon wannan ƙasa ta mu ƙara zama mana da lafiya roƙon mu da shan da baki Allah ya mana magani Allah ya ba mu son gyara kurakuran sai kuka da muke aikatawa Allah mun san mun yi kuma kayi shi da su ya Allah kada ka nuna mu cikin kafin Allah mun tuba mun koma gare ka Allah ka ba mu iya duba da waɗanda su Allah ka yafe mana zunubanmu gaba ɗaya Allah muna roƙonka ومن الإنسان يجعل إسلام ويقومنا ألا تستعي لما ولده خير في كل مسلم اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الكفر والكافرين ودمر اللهم أعداءك أعداء الدين من الكفرة والمسلمين وارزق عبادك اللهم اغفر للظالمين الظالمين واخرجنا من بينهم سالمين الظالمين اللهم انت ولينا في الدنيا والاخره توفنا مسلمين اللهم رحمتك الحق حقا ورسولنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا ورسولنا اجتنابه اللهم اجعلنا من عبادك الصالحين اللهم اجعلنا من عبادك الصالحين اللهم وفقنا لما تحب وترضى اللهم حاسبنا اللهم احسن أبي بكر المسلمين وأجرنا من مسجد الدنيا وعذاب الأرض اللهم لا تزغ الدنيا آخر حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك دعوانا أن الحمد لله رب العالمين